واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى وقد كره بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف بماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو وقال عبد الله بن عمرو هو نار wai sahabbai saboda yana saboda yana da yana da gishiri gishiri saboda me eh? duk abin da ya shiga gaskiya wani saboda shi ya sa ake shakkan zai za a rana ko za a ba saboda yawan aha Eh? ba sharadi bane a zata gaita ruwa ya tabu kai wai saboda dabbobi da ke cikin ruwa zai ah. mai canjin launin sa da ya canza a ciki duk launi ya shiga cikin teku jan la duk abin da ya shiga cikin teku ya canza shi kansa kuma to kowa ya kara ko eh a to shi ne na قال الشوكاني في فإن قيل كيف شكوت شكوت في جواز الوضوء بماء البحر in aka ce to me yasa suka tambaya ko suke shakka alwala da ruwan tambaya قلنا سيمتي يحتمل أنه لما سمعوا قوله صلى الله عليه وسلم لا تركب البحر إلا حاجا أو مؤتمرا أو غازيا في سبيل الله فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحر أخرجه أبو داود من ظن الذي كركه أو كركه شركه إن ذاك أمرا وحج وجهاد saboda karkashin ruwa a wuta karkashin wuta kuma a ruwa wannan da magana da aka yi shi ne ya haifar da shakka shin an ce kada mu shiga ruwa ma sai in ya kama tafiyar mu hajji ko kura ko jihar mana sai tsarura ta kama shi to duk abin da aka faɗi haka mana akwai wani a cikin wannan ruwa akwai wannan amana akwai magana sai kuma aka ce ai karkashin ruwa da wuta karkashin wuta kuma akwai ruwa ko abin da yasa suke kake da kuma ba haka ba duk aka ce ruwa ma ya kai dai ne inda ta saba ta shiga cikin ruwa ya balle kuma ka ce ruwan duk mai ce abin da yake cikin bayan shi sai sai da to me ya haifar da tambayar sai suka ce a tsakira abin da yasa ke مرفوعا ظنوا أنه لا يمكن التصور به وقد روي موقوفا نذكر على وجه أن حديث موقوف شركة السماني سوى يوتون أن فلحفا ان يزموا ان لا ان أن أنا وحواسي إن لورا تكاما وقد روي موقوفا على ابن عمر يجي على وجه أن رواية موقوف أكن ابن عمر معنى الحديث من حيث السند والمتن ينقسم الى قسمين سند ومثل السند هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المثل والمثل هو ما ينتهي إليه السند وهو ثلاثة أقسام سند مثل مرفوع ومثل موقوف ومثل مقطوع rabe-raben hadisi dangane da سند إلى مثل يكتب karkashe na سند sanadi مثل mun gane menene sanadi shine na fulanun an an fara na fulanun har zuwa karshen magana menene masani gundarin magana da aka faɗa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma masani menene masani min al-fannanati wal quwwati wal fadl was salam was silah huwa ma yattabi ilayhi sanad shi kuma ya kashi masalun marfu'un موقوف مكتوب والمال مرفوع وما قضي فإن به مرفوع وما لتابع هو المكتوب mun gane ko duk maganar da aka dangana ta zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta samu daukaka wannan matani ya zama marfu duk hadisin da aka ce manzon Allah ya faɗa manzon Allah ya ce ko ya aikata ko ya gani ya yi shiru ko sifa shi ake kuma hadisin marfu wanne ne hadisi mawqufi shine maganar sahabi ko aikinsa an ce Abdullahi da Umar Abubakar Siddiq sai da Umar sahabi ya faɗi kaza ko ya aiwatar da kaza darajar su daidai su da marfu saboda me akwai bambanci tsakanin wanda ya faɗa nan da wanda ya faɗa nan? yau haka kuma darajar su da hadisi mun gane to abinda kuma aka ce ta ya faɗa shine ake cewa maktur mun gane ku to a nan akwai bambanci tsakanin maktur da munfasil ko ba ku bambanci akwai bambanci tsakanin munfasil da maktur ko ba ku ne menene bambanci munfasil shine wanda aka zubar da wasu daga cikin ruwa cikin biyu ko biyar da haka yana yake ya suna mun kaɗe amma ba su haɓai ba eh. wannan kuma shi ne wanda magado kuma yanzu abin da ake faɗa shi ne ba mu ce menene tarihin mukasai ko menene tarihin ne menene bambanci tsakanin ko ko duk ɗaya ne eh. maganin tashi wanda tashi ya faɗa da hakan Maktubi mafduhi da tabi'i ya aje fata da kansa ya ce kaza kaza bai ce sahabi ya ce bai ce manzo Allah fata, magana ta hasan Allah ya bari shi yake bambanci shine al-inqita'u min sifati salaf wal Maktubu min sifati al-matan alayka kadhalik yadda inqita'i cikin sanadi ake samu Maktubi kuma matani cikin matani akwai wani ko موقوفا على ابن عمر بلفظ ماء البحر لا يصدق من وجود ولا جنابة إن تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا حتى أدى سبعة أبهر وسبعة أيام وروي ايضا عن ابن عن ابن عمرو بن العاص انه لا يجوز التطور به ولا حجه في اقوال الصحابه لا سيما اذا عارضت المرفوع والاجماع an samu ya samu jama'a da bala ya kuma su suna ganin ruwan tun da an faɗi haka wanda kuma za a lura da shi ba sai malam ya ce babu ta'awudi tsakanin fadar sahabi da fadar manzon Allah saboda me fadar sahabi sunan shi mawquf fadar manzo Allah sunan shi ne marfu to da kake zaru kulla kawai wannan kulliya ta hada harfa abai da ta dabba ta hada ba ta hada kowa sa yake ai babu hujja ga maganar duk wani sahabi matukan ga abin da manzon Allah ya faɗa in ya zama da sahabbai kan su sun hakura inda manzon Allah ya faɗa sai a aje magana ina ga ni ina ga kai ina ga ke ina ga mu ina ga ku قال في البدر المنير في الحديث جواب الطهارة بماء البحر yace wannan hadisi yana tuna ya halatta a yi tsarki da ruwan teku وبه قال جميع العلماء يتي دك ما لم يأخذ الصفدا إلا ابن عبد البر وابن عمر وسعيد بن المصيب سيوان نوبوك ومن يمن يقال غير دابر ابن عبد البر النمري المالك وابن عمر وسعيد بن المسيب سيد التابعين ai da ba aka ce li kulli jawadin kabwa ba haka kai magana da cikin larabci ba li kulli jawadin kabwa ma'ana duk inda muke kai da abin nan wata rana za a yi sun cire ne ko dan abin nan kaɗan kuskure ko yake waɗannan malamai sun ce ba za a yi wa da wata ba za a karfi da wani ba ko menene ma dai kan an ce jami'ul ulama to in aka ce jami'ul ulama sun faɗi kaza sai aka samu waɗannan manya-manyan malamai guda uku sun faɗa menene matsayin magana su kenan

to sai wannan magana ta zama me saboda me والشذوذ مخالفة الثقة من هو أوثق منه أو مخالفة الثقة جمع الثقة abin da ake cewa shuzuri malamin ƙwararre ya saba wa malamin da ya fi shi ko kuma malami ɗaya ya saba wa malamai makamantar shi ne magana ta ake shazi to da aka fi haka da ake wanda ya faɗi abin da ya saba manyan malamai ɗin ba kwararren malami bane sai zama mai munka da ke kaulin kalamun munka sai a ɗauka a jefa wannan ba za a ɗauka a jefa ba dan darajar amma ba za a yi aiki da shi ba dan an fi su ba tabbata an fi su gaskiya mun gane ko ba kuma ja a fi tajjidi fil bauli yace babin abin da yazo na tsanantawa na cikin bawani fitsari kada mutum ya rinka saka zubuna tsirara yana fitsari yana falsama ko ya fitsari duk da kama tsimayewa ba ya wanke tashi kuma fitsari ya digo masa wannan yana da akwai narko da yazo a ciki shi da imamu turmi yace abin da yazo a cikin tsanani a cikin ala qala haddathana hannadun wa qutaybatu wa abu qurayba duk waɗannan malaman sa ne sai sa yi fi da wawa haddathana hannadu wa qutaybatu wa abu qurayba duk hannadu da qutayba da abu qurayba duk malaman sa ne ya ji wannan ya ji wannan ya ji wannan sai sa ki wa kaza wa kaza wa kaza qalu suka ce haddathana waqi'un su duka guda ukun sa almajiran wasi'u ne al-a'mash shi kuma yake daga Sulaiman al-A'mash qala yake sami'tu mujahidan naji mujahid at-tabi'i yuhaddithu yana hadisi an sawud daga tabi daga sawud yanzu za mu ji menene yasa aka ce hadisi mursali da ne ومرسل منه صحابي فقط وكل غريب ما رواه فقط إن يسمى الصحابي أنت تقول الصحابي يا ذو مرسلي duk sahabbai ba hadidai bane rashin baka san kowa ne ba baya cutarwa abin da za kake so ka san kowa ne ne kowa ne ne don ka aura ka dora su kan mizani sahabbai ba a dora su kan mizani sun gama an gama da su haka ce sahabi ne ya gama to yaya aka ce hadisi mursali yana cikin hadisai ba ne kuma an san mursali shine abin da taji ya dauka ya kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dauki sunan sahabi sai aka ce eh wannan taji ba lallai bane ya zama duk hadisin da ya ji wa Allah ta hanyar sahabi sai da yuran nan bai je makaranta ba abokin karatu ka tabi ya jiyo daga nan ya ji zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan a na yana bukatar akwai ko عن ذلك طاووس بكل حسان يسير عن ابن عباس يسربون عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستطيع من بوله واما هذا فكان يمشي بالنميمه Abdullahi da Abbas yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yana tafiya wurin wani suka bari guda biyu. Fa qala sai innahuma lallai yudin nan yu'azzaba ana min azaba. Ana min kabari A Ha? Innahuma su guda biyu a zamin yanzu ila maza ila kamrai me ya kawo mutane su ala azamir yanzu ila akrabi mazkure marra bi ya shige wajen kabari guda biyu فقال سيدي إنهما الصغير المصلى يرجع إلى القبرين ها؟ addu'a wanda yake cikin kabari tunda in ba in ba mutum a ciki ba za a kira shi kabari yace wai in ba mutum a ciki ba za a kira shi kabari ba sai a kira shi ne a wace za a kira shi ne yawa ya kabari ko akwai wata shi ba rami ba ne in ma kuka kuma kuka rami ba na mana kuka ba rami ba ne yau aka shi aka kamari kafin a kawo su a saka sai a ce an yi a haka kamari ko kamari sun kamari ko ba mutum a ko sai an sa an bin mutum a cikin babu abin da mana a hasiran sabir yanzu ilal kabrai tunda babu sannan aka ce marra ala kabarai fa qala innahuma azaliru yasdu ila akhran wa zuhuri da a ce akwai sunan da guda biyu ne da suka zo kabari da wani abu shine sai a ce akhran wa zuhuri huwa alladhi yasdu ila samir to balle ma babu wani abin da aka fada sai kabari guda sannan sai manzo Allah ya nan sai su din nan ai kabarin ana yin azaba sai aka ce eh abin da ake ma azaba shine waɗanda ke cikin kabarin ba kabarin mun gane ko inna kuma yu'azzaba ana yin musu azaba to waɗanda ke cikin kamar musulmai da kuka tsaye eh musulmai ne ne take hujja eh? saboda laifin su ne suna da manzo Allah ya faɗa abin da yasa ake musu azaba ne suka suka jawo ake musu Ne eh ne ke nuna cewa musulmai ne to da kafirai ne ba sai a ai malam ta kuma wani kan ne dan wata ba mai cikin musulmai mutum nawa ne yan wuta amma za a yi azaba kabari ko yin kauce su Allah ya yi ba dan musulmai ba ne ai ba za a ce ba dan komai ake musu azaba eh abin ne faɗa ke yadda ai illan da ta sa ake musu azaba shi ke nuna cewa musulmai ne me ya ce wai wannan yana tafiya da annabi wannan baya karfafa baya karfafa da baya a yau kafiri har ne shi ke nan duk ya wata zama su da kuma da saboda waɗannan guda biyu ba ma ba da kuma ya san mutu bayan kafin shi aiki wannan shi mai sauki yake wannan dalili ne da ke nuna waɗannan mutane musulmai wata riwaya wata zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a baki'a suka ce tunda an ce baki'a makabartar musulmai kenan sai manzo Allah ya tambaye su wa kuka bin ne yau da zafin nan saboda gashi ana yin azara waɗannan dalilai ne na cewa waɗanda ke ci gabar nan musulmai ne wa ma yu'azzabani fi ba wani abu ne ba ya nuna cewa rashin tsarkaka kusa ne ko annabi ba ka ba ne bane ka ba ne inna ma yana nufin ba wani abu ne da yake da wuyan a bari bari bari ya sa ake musu azaba ba wani abu ne da yake mai lallai ne su ba a'a za su ke bari za su gyara amma sai suka ki gyara ba ke wani ta da su yi kuyudin na da aiki da na fi kadiri na alal jama'i wa ma yi azaba ne fi kabiru amma haka fakana la yastatiru min bawli wannan baya kasancewa daga fitsarinsa wa fi riwayatin la yastanji baya karkaka daga fitsarinsa an wadannan abubuwa guda biyu duk mun yi ta hana daga zaran ka ji an kira sallah sai ka tona bakin mota makaruwa din ko da mutum ya kunna da mota dan tsara tsarin ta ko na asara ko da asar ka tona bakin mota bakin rana tsara tsarin ta ana gani haramun ne Allah ya ba ma asiri waɗannan abubuwa da ka fitar da su bakin ciki daga inda aka ji aka koyi akan goshi aka ina aka da ana so a gaba a su aka goshi inda aka aka su a lokacin da kana bayyana ma'ana yana cewa mutum ya da ba su daraja ina na su a wani mun gaji wannan yana nuna dabbanci ke wa kana la yastanzim ai baya tsarkaka daga fitsari da yayi fitsari dan bai gama ba sai zuwa ruwa ya tashi yana tashi fitsari na dubowa wannan yana cikin sababin azaban kabari ko ko a'a inda ya tsona sai fitsari ne baya hankali da ta tsantsan sai ta yana yi kuma yana fasarowa ba cikin sarfifarsa duk wannan yana kawo wasu yana kawo azaban kabari wa amma hada na biyun kuma fakana yamshi bin namimai yana tafiya da mai, in an waye gari dama ba a yi rayuwa ta yi zafi ba a yi sai a a aje a zauna nan a faɗi wannan ya faɗi kaza wannan ya yi kaza wannan ya faɗi kaza a sarkafe kuma a tashi wannan duk bai sa ka zama kuɗi ke faɗi, bai sa ka yi ka ke faɗi a gidanka ba a kira ba bukatar komai yadda kake da talaucin haka talaucin zai kawo kuma ka dora ma kanka azaba azaba laifin zunubai kuma su tsara ma talauci ka ka kare harshen ka manzo Allah ke mayya malli ma bayna lafiyaihi zaman da hujja manzo Allah ke wanda duk ya lamance mai abin da ke tsakanin haɓarsa zan lamance masa aljanna harshen sa da farajinsa kai ba ka da aikin yi ba ka da sana'a talauci ka waye gari wata kila babu koko ba a sha koko ba maimakon kai ta waye sai kifani sai ka ka zauna da mai hira ai wani yayi kaza kana jin kamar cewa in ka tada in kai barna za ka huce da kai wallahi annamimanci munafinci kulle kulle kafiyanci iskanci sai dai ku tsara maka bakin ciki da bacin rai da rashin jin daɗi da bakin ciki din da baki bai din da rashin jin daɗi ba abu ne na kafada ba balle ka sa masa riga mai kyau ka ji daɗi ba abu ne na harshe balle ka sa masa abinci mai daɗi da ji abu ne da ya danganci zuciya zuciya ita kuma tana da abincin da ranka ranka na da abinci gangan jiki kana da abinci gangan jiki ya samu riga mai kyau ya samu ne mai iska mai sanyi ya samu abinci mai kyau sai ya yi kyau kuma aka yi masa wanka aka wanke aka shafa mai sai ya kyau ba haka ne abinci sa kenan zuciyarka kuma ba mai ne abincinta ta ranka menene abincin sa shine ne zikirin lahi ko kina Allah ko yi eh, allazina amanu wata ke suna wa da qulubuhum bi zikrillah ala daurana kasa kunne ku ji bi zikrillah tatma'innu qulubuhum zikrin zauna nuna asirin wannan ka zagi wannan ka faɗi abin da aka yi da abin da ba a yi ba da gaskiya da kariya duk in ka zama ka zuba cikin wannan ya kana kuɗi ka tambayi cin rani ka koshi ka je gida ka gani abin ya ishe ka su sa'an nan duk ina abubuwa suna nan kuma ga zurfai ka tsora maka ina za ka sa kanka dan Allah annabi manci kenan annabi manci da tsaye gunce tsaye guni da yi da mutane da kaza duk mutane sun kamu da wannan turu yi kowa yana ganin ba zai huce ba sai ya aibata sai ya farnata sai ya fada sai ya yi to shi nan in kai musulmi sai ka huce kai shi sai dai ka tsara ma kanka kai menene za ka yi sai ka koma ga Allah wannan da kai yana da shi nan ba karfin sa bane ba iyawansa bane wane ne ke bayarwa idan roƙo kake so roƙi Allah da ala jalla mai baiwa ga kowa gama shi ne ka ba ka baya fusata gama shi ne karimin bai hana ko yana wa ka kalli al'ummar duniyar nan kakafin aka waye gari kowa sai kare zai gudu waye bayar Allah kai shi ka Allah mai abin bayar wanda Allah waye sai wannan da rana kuma a zo kowa ya waye gari mai mai zaki zaki mara zaki ne ka ji abinci arzikin wa kake arzikin Allah da kaurin in roƙo kake so ki Allah imamu shafi yace Allahu yaqbal in tarasta su'ala wa bunayya adama ina al ya ma ma'ana ka kaura akwai bambanci Allah in ka daina roƙarsa sai mu fushi da kai Allah na so ka roke duk abin da manzo Allah ce har an da ka kafin da yake ke roke Allah ya ka yi duk abin da kake so ka roke Allah abin da Allah ke so kenan ka naci ka faɗa ka bude babban mataki ka roki abinda abin da ya fi karfin ka ya fi karfin Allah ba amma shi ne bai sana mun gane ku amma dan adam eh, yau a bani gobe a bani a yi sai mu tashi mu koma shigawa inda masu nan ka ko a dan adam baya iya wannan aka je ai da safe a zuwa ma sallama da rana da al'umma ai ma sai ka fara tunanin ko ba ka kuma jigawa ne da zama ba san ka ba za ka yi za ka dan zarara ba haka bane to dan adam wa bunayya adama hina yusalu yaghdab amma Allah fa yaghdab in tarakta su'al maimakon kaje kana annabi mai kana sai gumi ka faɗi kaza ka faɗi kaza duk mutane sun kamu da waɗannan cunaye sai ka kamar kana yi sa'an nan ka magani, ka kira kanka a cikin wannan masifa da ka kira wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan wannan ya sai gumi wannan ya annabi mai sai rayuwa ta dabu ce ta dabu ne kowa yana jin haushin kowa kuma kowa na kwana da takaici kowa na kwana da bakin ciki sai aka waye gari yanzu ba wani abin da ke da zafi a cikin ran har abin da ke ci zaki tsaya da ko bai rabu ba saboda wannan zaki a cikin cikin abincin ba wani abincin kada yake ba yana cikin kwanciyar hankali ne sanyin rai mun gane shi kuma taimakon lokaci jahiliya amma kusan kima da ba su da addini sun takaita sun nuna maka menene jin daɗin rayuwa in ka in kana so karanta mirkin kai jami'i ne ba ma ku ne amma ce ala in sabaha ayyuha salalul bayi mun gane wa hal yajiman man kana da musul sadi yanzu wanda ya wuce ya da ya wuce kuma zai zo yana cikin nima yanzu ana cikin da tare da shi wa hal yajiman illa sa'id mukhallad qalil al-hummi ma yafitu bi wai mai jin dadin rayuwa ke sa'id mai arziki mai dadin kai mukhallad yana da lafiya dawwamamme qalil al-hummi mai karancin bakin ciki ma ya fi su bi yana tsora kansa akan mataki cikin sai mun shayi ba bakin ciki ba amma in ba ka da waɗannan in kana su ka kwanta karfe tara sha Allah sai an buwa karfe uku idan kaje ka juya nan ka juya nan ka yi lissafi fili ka yi lissafi takuri duk abin da ke aji ka sai ka karanta ba ka wani amma in kana cikin kwanciyar hankali to shine ake nuna maka kwanciyar hankali ina ake samun sa ya yake samun imani ka mika ma Allah komai Allah shi ne mai iyawa shi ke bayarwa wanda yake da shi nan ba a sanar da za ka yi ba ba za ka nemi nasa kare ba ne ba za ki ka tsaya ka zage haka da shi bai sa dukiyar ta dawo wajen maimakon ka zage ka roki Allah Allah ka bani irin wannan ko sama da haka Allah yana jin ka kuma Allah ya a ya saka da ya dace ko ba ko amma ba ne annabi kenan haramun ne mata ke yi ko maza ke yi manya ke yi ko yara malamai ne ko yan kasuwa ko masu yi ko masu sani duk wanda ya yi a wadatun da wani misali a cikin duk wanda ya yi saba wanda ya yi wadatun nan ba su shi a wani lokacin ma'ana ne kokarin kan kasuwa da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma كانت تنوي فيروس مرة وقت بعد المرة ki wajen ya kuri al’amadu a kwanu na ibrahima min maru hafifin almasaraima ana kan aiwa ya yi iyaye sanadin wani ko hanyar wani da wani ma'ana har ma almasaraima ana iyaye zama kawai a kiyaye wani an yi iyaye a jikin malamin wani ya cikin almajirai wani ya fi kuwa da malam wani ya fi tsaye sanin hadisan malam wani shi ya sa in aka zo aka samu ana son ayi karfi dukkan malamai ne kuma duk hadisin sai za a ce su ai wani ya fi kwari kwarewa cikin malamin wani ya fi ya shafuwa da bala ya fi kaza kaza kaza sai a rinda ya da hadisin babu ma ja fi nan nafsi bawlil gulami qabla an yat'ama imam tirmidhi ce qabla an yasama ko ina ma na qabla an yasama wai duk bai tsaka قال حدثنا قتيبة وأحمد في أن جريه بساري jinjiri ko jinjira ba biyu ne ko in ta namiji ne jinjiri kan gani ya tsari aka ce sai a yi ko in ya mace ce jinjira ta tsari aka ce sai a wanke wajen to shine malamai suka ta fama suna ta gwagwarmaya wannan yake ai duk wankewa za a yi wanda ke a'a din yayyafawa za a yi wanda ke in na namiji ne ɗan kankani sai a yayyafa kiyama ce sai a zama sai a wani. wanda ya faɗa wanda ya faɗa za su nan dai insha Allah za mu yi abin da قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عن أم قيس بنت محصن قالت aka wani gari da take da haltu bibni li ala nabi sallallahu alaihi wasallam tace na shiga da wannan danawa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yakul at'ama bi farasin abinci ba mun gane ko an bar mun cikin ta ya fara cin abinci ya kai yayi ne akwai da kuma dan da fara cin abinci ba yana mai kenan yana fa bala alaihi sai wannan da da aka kai sai manzo Allah ya karbe shi ya dora akan jinyarsa masu albarka mai albarka sai wannan da ya yi tsari akan sifar manzon Allah ya da jikin manzon Allah fada iman sai manzon Allah ya ce a kawo ruwa farashahu alayhi ya ngai manzo Allah bai fada ba bai tsawa ba manzo Allah da in yana in yana sallah ma kai sallama sai an amsa maka da ka ce wa umul lahi kaji in yana sallah kai sallama sai ya amsa maka babu fikirin da mutum ke yi za a masa sallama ba kana rike da jarba da sallah wani ne da wasu da ta karfi rawar jama'a a cikin wani wannan sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karban jirai yana karban jarirai yana dora su a cinya yana fitawai yana daukar yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda baya yi masa abin da hankali zai kwanta sai dai in sabon Allah bai mata faɗa ba ya san ta kawo wannan ɗa ya samu ne albarka manzon Allah ya tafi kawai ya rura kan jinyarsa ko ya masa dawai ana neman albarka ya tabarraku na sallallahu alaihi wasallam sai wannan dan jindire ya tsari akan jinyar manzon Allah duk kowa ne ne sai jinyar manzon Allah ta fi sifar ta jinyar manzon Allah ta fi jinyar ka manzon Allah bai fi shi ba bai ce dan bai zai ba mai tsaye tsari ba bai je ba shi ba bai wata tsawa a kawo mamaki mamaki ba katon mutum ya kawo na cikin masallaci ya tsari wanda Allah bai biya masa ba ne ba haka bane balle da kike wanda alkalami ma babu inda laifi ma wanda shi ba shi wani balama ne kawai kuma za Allah da masallaci sai ya zo mutumin kawai da ko ina shi ne ke tsira ya tsari haka ya saba da yake tsari sai ya ji kada wajen ga mutane kuma shi masallaci sai suna shi yana tsari tsaka tsawon da ya ya la tajrimu kada ku cutar da shi ya riga ya fara tsare da zai yi ne zai ku sa wata masa tafi amma ya riga ya fi tsarin wurin ya tafi kuma ku sa wata masa ya rike sauran tsarin musulmi ya ci darajar musulmi kuma ya fi darajar masallacin duniya ce ta kamfani ya mu zama ki la tajrimu kada ku cutar da shi darajar musulmi ya zama darajar masallaci ne ke da wani mamaki eh? musulmi darajar da masallaci wanne ne fi daraja eh? sai da shi sai eh. aka aka zuba wajen wajen ya magana ta sai manzo Allah kara waɗanda wannan wani kankani ba yi ne da kasari ba yi ne da a alƙur'ani da zikiri da sallah da ibada shi ke nan ke karkarawa na ka iya sai ka koya yau, sai ka koya shi ke nan sai ka ke tafi yana cewa na zo na tawo daga muhammad ban taba ganin wanda iya koyar da mutane zama wallahi ma ka harami walan ta kace wallahi bai ta ba bai zawata min ba ba abin da ke ce min ya kai aka tsara wannan wajen ba an yi shi da tsari ba ne in ba ka sani ba yau ka sani to dan me aka yi ki sallah da karatun alqur'ani da yi. sai ji daɗi ce Allah warhamni wa Muhammad wa la tarhamu ala ahadin da tsawa da ta kai da amma sun samu da ba da kan amma manzo Allah ce a yace Allah ni da manzo ka kadai zaka jin kan dan fatan madina nan ni da manzo ka kadai ka jin kan kada ka je kan kowa tare da yayi na cikin yayi na farko yanzu yayi na biyu sai manzo Allah ya dari ya ce ya akal arab ya kai dan bala dan uwa balarabi ai jin kan Allah zai dauke ni da kai da duk wanda ka sani Allah ya kada ma zai jin kan ku ba abin da zai a nan an da shi darasi wannan abin da ya gudana an ɗauki darasi cewa na jasa an aka zuwa ruwa da yawa ya zama ne cewa karantarwa za a ilmantar da mutum a tausaya masa ko a tsawata masa cewa mutane ba za a tafiya su ba sai da hankuri ba haka bane cewa in mutum zai yi abu za a tsawata ma amma yadda ya yi ya za a magance shi ya za a yi ta gyara yana fi kyawawan da bai kuma Allah فدعا بماء فرشه عليه sai manzo Allah ya kawo ruwa yayyafa a cikin abin da ya bashi Ibrahim قال وفي الباب عن علي وعائشة وزينب ويمامة بنت الحارث وهي أم الفضل ابن عباس ابن عبد المطلب وعبد الصمد وعبد الله بن عمرو وعبد ليلى وابن عباس قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعده يتي فتر مكة in na jinjiri karami na mijin tsari a yayyafa ya mace a wanki ya ce shi ne zancen manya-manyan malamai na sahabbai da tabi'ai da wanda ke bayan su misli ahmada wa isma qalu yunzaru qawl al-gulam wa yuzalu qawl al-jariya yace in na jinjiri na karami ne sai a yayyafa ruwa a cikin tsarinsa, in kuma daki ta mace da jariya sai a wanke wani. mun gane ko قال hafi في الفتح قال الحافظ في الفتح يا زمو ألف إن في قال الحافظ يرجع المتبادر إلى الذهن يرجع إلى حافظ بن حجر العسقلاني حافظ بن حجر العسقلاني ba wani mutum ne da daɗe ba ba yana gaban su yunji ne da kadan don su yi yana fata cewa an kai shi makarantar ibn hajar mahaifin da ya kai ya zauna wata makaranta ce Allah ya mata albarka makarantar al-hafiz al-iraqi ciki aka samu ibnu hajari aka samu zailani aka samu manya-manyan malamai su alhaifani zuwa ne da manya-manyan malamai wannan almajiran duk sai da wannan makarantar na alhaji iraki sai da almajiran kowanne zama shugaban limami ne a cikin ilimi sharu da yake zubana ana kafa hujja da magana har yanzu zama aka ce qala al-hafiz fil fath ibn hajar qala al-zailani في نفس الراية قال الهيثمي في المجمع duk almajiran wannan makaranta ne ko wanne ne da Allah ya sa zama babban malami to ibn hajar al-asqalani ba masare ne yana ya ya da ilimin adab ne al-adab al-arabi duka ya sai to yana da yana da sai yana karanta karanta sai yana karanta littafin al sai ya ya zo ya zama littafin na burge shi sai alhamdu zahar ya burge shi yana son irin ilimin zahar to shi kuma ya karanta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'u zamzama lima turima ruwan zamzam in za ka sha kawai Allah sai Allah ya baka abin da kawai da ya ce zai sha ruwan zamzam ya je aikin kuma ko aikin haji Allah ba ta wuce ina son dawo da kai mai ta girman sunnar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka bani ilimi irin na zahari mun gane ku sai roki Allah ta yi dawo shi ke nan da Ibn Hajar ya zama ba ma da malamin doga ba Ma da malamin hadisi har yi sharhin matkul bari aka tambayi aka ce ma shaukani kai muna sharhi mana na fatul bari sai ce ai la hijrata ba'da al-fath ai bayan fatin makka ta kuma babu hijira ai makka kanta ta zama ne yace ai fatul bari ba abin da Me yasa ko ai wannan ne a shi ke nan sai ga ibn hajar ya zama ƙwararren malami a cikin nan hadisi duk irin tarihin da sahabi yayi hadisi sai da ibn hajar yayin irin cikin karatu ne cikin tsarin hadisi ne cikin kaza ne cikin kaza ne kai bai ga hudda ya kai wani matsayi da ya ci za hannu yayi nadama yace ina ma da lokacin da zan roki Allah da na roki ya bani sama da ilimin zahiri abin da ka roka kenan kuma inda aka bar sai za ka ce za ka roki Allah ka roke shi mai kuma sai ki san kuma rigar ka ne sai ka babba sai ki ba da yawa ko ya zo yi ci za hannu ina ma da lokacin da zan sha ruwan zamzam na roki Allah ya bani sama da ilimin zahar ga shi nan Allah ya hore komai amma sai ban shi da irin zahar mun gane ko shi ne yake cewa qala al-hafiz fil fath wa ikhtalafa al-ulama fi dhalika ala thalathati mazahib ce malamai sun ƙari ilimi a cikin hukuncin bambanta tsakanin tsakanin fitsarin dan jinjin ya jariri karami da ya karama wai suka ce in na miji ne sai a yi yanke fa a wanki wani suka ce duk wani za a yi wani suka ce duk yanke fa wani mun gane ko a a kiki ba hudu na su wani fadilan jariya ya ce sun ƙari suna ilimi sun kafu kashe ku amma mafi inganci magana mafi inganci ga babban ta yadda wannan abin ya kawo in ji jariri ne na mace ka yanke fa in ji jariri ya ce ta mace ka wanke wajen wa huwa qawlu wa sa'in والحسن والزهري وإسحاق وابن وهب وغيره والثاني مذهب الذي يكفي النصر فيهما يسير duk in kai ya fasi da ko da ta mace din yayi wa huwa mazhabul awza'i wa an malik wa shafi wa khassasa bil arabi an nafla fi hada bima idza asla hada mazhabin imam malik to amma za a zo a gani me yasa suka ce ba za a yi annabu iska ce ai annabu ba lalle ne zan mu yayyafawa ana faɗan nabu ana ana nufin ba mun gane ko والثالث هما سواء في وجوب man manhaji na ku a duk ɗaya ne na ne ko mutum ya ce wankewa za a yi wasu za a yi wani yi kalan hanafiya wal malikiya قال ابن الخيري اتبعوا بذلك السياق وقالوا المراد بقولها ولم يقتلوا اي غزه مبالغه suka ce ai siyasi ne in siyasi za a kalli abin ne ai ba kan za a duba ko ɗaya ba fitsari mai menene najasa in najasa ne duk ɗaya ne fitsarin na ko ɗaya suka ce abin da za a duba to me za ku faɗa game da hadisin riwayar da aka ce da da jariri ya sai ce yake ba bai wanke ba ya ce eh za a iya yin eh, za a iya yin eh, eh, abin nan a tafsiri wajen walam yasiru wai bai wanke wanke wa ya kai matuka ba ya wanke amma sama sama ba ba sun ya ba kafar baya wa amma al-mazhab al-thalith wa huwa mazhabul hanafiya wal malikiya shi ne malamin da yake ya kawo kowanne mazhabi yace ga dalilin su ga dalilin su ga dalilin da tsanin shafi nawa shafi hudu wa haka malamin kama yace malamin imam tirmidhi yace da da da duk in ba su ci abinci ba shine ake rarraba wannan wannan ayi ba wannan abu amma in kai cin abinci wuzila bi a cikin ɗaya ne wankewa zaka babu ma a fi maure ma yi yukadu lahu to da abin da su hukuncin bawane dabban da ake ci rahuni za rahu dangiya akuya da mai dan daure su ne sai mai da zaniya da a da ne yana da kira kuma da kuma da ne me ya hukunci fitsarin najasa ne ko ko a'a mai sarki ne eh eh ka faɗa a aikin dabbar da ke cin najasa kuma ta zama jallala jallala dabbar da ke cin najasa Eh? Eh. Eh. yake fitsarin ba na shisa ne menene hukunci yake ai waɗansu sun zo madina ba su da lafiya manzo Allah ce a kai su zarkin dabbobi rakuma a ba su fitsarin rakuma su sha saboda yana maganin kumburin ki da da shisa ne kai daidai قال حدثنا عن حسن بن محمد بن الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمه قال حدثنا حميد وقتاده وثابت عن انس ان ناسا من قرينه قدموا المدينه duk inda ka je kaga malaman fiqh na zan tattauna maganganu game da suka ce littafatul quraniyina li hadithul quraniyina littafatul shine wannan shine yake ce waɗansu mutane ne suka zama da suka zama daga Muraina kabila ce suka zo Madina fajta wa sai yanayin Madina bai dace da su ba ko iska ko yanayi sai suka samu kumburin ciki fa ba asahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi yini sadaqati sai manzo Allah ya ce a kai su cikin man sadaka a ba su su tsarin su sha wa qala fi ishrabu min albaniha wa abwaniha yake ku sha ganga fitsarin daga nonon rakuma da fitsarin rakuma فقتلوا waya a wata riwaya sai suka je dalke suka ja tsarin da nono sai suka samu lafiya da suka samu lafiya sai sai dan yazo ya mutu wahayi ya musu ilhani ya bai su je je to duk da kun samu lafiya me zai hada kuma ku kashe makiyayan ku dauki da kuma ku tafi sai su yi sai suka kora da kuma dan da ke kwamu labari ya fi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne maza maza a tabo da su ranar وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقوا الإبل kake makiya ya kuma suka zage da gobe suka kama hanya suna hudu za ka wata ku an islam suka yi rinja fa qutiya bihim annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka kawo aka kawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qata aydihim sai yake hannayen wa arjulahu da kafafunsu min khilaf jisaba ba wannan kafa da wannan hannu ko na a'a sai a saba an yanka hannu da mutum yayin kafa ko an yanka kafa ko eh da mutum yayin kafa mai eh. wata mara a yi nawa aka tsiyaye gudanar aka sa kusa aka tsiyaye gudanar wa alqahu bil harra yake jefa su al harra wata ruwa ce mai tsananin zafi sai da ruwa kuma wajen baki aka jefa suna kwance wa qala anasu fa kuntu ara ahadahu yakaddu al-ard yace na ina ganin jinsu yana cikin kasa yana dukan kasa yana ta ma'ana yaya zai ke da zai mutu bihi da bakin sa hatta ma har sai da suka mutu sai bayan daya wa rubama qala hamad yakdumu aw yakdimu al-ard bihi hatta ma yana dukan kasa da bakin sa har sai da suka mutu قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أنس وهو قول أكثر أهل العلم قالوا لا بأس بقول ما يسند لحمه قال حدثنا الفضل بن سهل الاعرج البغدادي قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن انس بن مالك قال يزيد sai na ana san maliku Allah kara wata dace inna ma zamanan nabi sallallahu alaihi wasallam a'yunahu yace abin da ya sa manzon Allah ya kiyaye idanuwan li annahu samaru a'yunahum qala kuma haka su kai ma makiyaye sai da su kiyaye idanuwan kai sai ya sa manzon Allah ya sa aka yi haka da zakan ba قال أبو عيسى هذا حديث غريب أبو عيسى إمام الترمذي وأن حديث غريب ليه أما من شرحه وأخرجه الإمام الترمذي يا كتب لا نعلم أحدا ذكره غير هذا الشيء أن يزيد ابن جريج وهو معنى قوله والجروح قصاص yake ma'anar fadar Allah da zanni wa duru kitabu ni sai ai kitabu kin ka yanka a yanka ka huda a huda kai ka dai ma قد روي عن محمد بن سيرين قال انما فعل به النبي صلى الله عليه وسلم qabla an ان al aka ce Muhammad bin Sirina yake abinda ya sa manzo Allah ya wannan azaba a lokacin ba saukar da haji ga yadda za a yi musu ba ga yadda za a yi musu ba sai manzo Allah ya musu wannan ijtihadi ne na babu ma a fi wudu'i min ar-rih yace babu abin da ya na in za a sake alwala in mutum ya fitar da iska sai sake alwala ko a mai sauki ne ko mara sauki amma ba sai ya ba sai ya wanke da ruwa ko sai dai in akwai rashin lafiya lokacin da iska za ta fito sai aka sai ya fito da wani amma dan iska kawai mutum ya fito mai sauki ne ko mara sauki duk inda ta kai da doyi da rabewa ko tana da doyi ko ba ta doyi ta rufe ko ba ta ba sai ka wanke ba sai ka yi ruwa ka wanke ba yana fitowa sai ka je alwala kawai alwala ke warware ko قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زال صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح يسي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زهير بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا حديث شيء كمل فسره don wannan shi ne cikakken ma'anar da zai fassara wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake idza kana ahadukum fil masjid in ay yana cikin masallaci ko yana zaune ne ko yana cikin sallah fa wajada ni an bayna ayyatay fala yahruj hatta yasma'a sawtan aw yashtariha sai ya ji alamar cewa zai fitar da iska to kada ka yi alwala ka dawo sai in ka ji iska ta ka ka ji ƙara ko ka ji doyi cewa tabbas iska ta fito amma duk inda shakka ta kai wata kisa ta ture yaqini li anna yaqina la yakunu bi shakk ka'ida sai malamai suka ɗauka, al yaqinu la yakunu bi shakk kai yake kai da wala ka zo kana da ni bi shakkar da ka zo shakkar ta yi kaɗan, ta yi daidai ta yi yawa ba ta kisa ta ture ba sai kai yake ne cewa lallai wannan alwala dawar mun gane ko wannan ita ce ka'ida da ta dace da nasi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya ka dauki wata ka'ida suka ce azimatu la tabrahu illa bi yaqin akan haka duk sa'an da kai shakka alwalaka ta wa ko tana nan suka ce sai ka tsaba Allah saboda wannan shakka da shi amma sai ba da mai ce duk inda shakka ta kai mafi kankana da yakinin kayan alwala ga yi alwala da shawo wuri ne kuma shawo wuri ba alwala da a suka ke sallan kana nan alwala kana nan sai in kayi yakini kayi wari ko kayi tsau mai sauki ko ko ka tabbatar da lallai wannan alwala ta wuri shi ne nan sai ta mun gane ko amma dan kai shakka cewa kana in alwala ka ta wato in ba kana alwala kana shakka ko kana da alwala ba eh sai alwala ta zo ba ta zo ba a ah, kan ma ba alwala mai rashin sarkin ba zai zo ba sai eh? dama ya ribuka ila ma la ya ribuka wai mai kinan a to ai wannan kwankwanto kwankwanto ne da yaki ne suka haɗu ba abu ne da yake maka riba kada akwai kokwanto a ciki na wannan wa wannan kokwanto ne yanzu yin karo da yaki ba haka bane kokwanto ne karo da yaki ga manzo Allah bai yi magana wannan ba fala ya hurud hatta yasma'a sautan aw yajriha sai kana tsaye ko kana sallah sai sai dai yin ka wani gashi sai ka mutum ya ja sai ka ji jama'a da Allah ta warware manzo Allah ka karka turare kai ci gaba da sallarka har sai ka yi koyi tabbas ka ta da iska ko ka ji sauki da lalle abin da ake da ka koyi ko ka ji eh, eh, sauki ka yi yaki ne cewa wannan alwala ta warware amma matukan ba yaki ne kake ba shakka sai sallar alwala kana nan sallar kana mun gane iska kuma karfin da ita duk karfin da duk sautin da duk inda ta kai ba sai ta ɗaya ruwa kayan sarki ba a'a sai dai ka tabbatar da ya amayo ta amayo wani abu ayyuki amma haka kawai da iska duk inda take da sanani da menene da menene ba sai ka wanke shi tunan suka ne kuma ya mun gane ko وقال النووي الإمام النووي al الحديث aslun min usulil hadith wannan hadisi asali ne cikin asali na hadisi wa qa'idatun azima min qawaid ad-din qa'ida mai girma in qa'idodin addini wa hiya yace cikin ce annal ashiya'a يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يكون الشك الصالح يتي أبوه أنا فرق من كان يكيني har sai ka samu ya yakini na bin cewa wancan yakini ya gudu mun gane duk wata shakka da za ta shigo ba ka isa ka kore wancan yakini na farko ba sai wani ya yakini da fa shi ne zai zo ya kore wancan yakini na farko Fa فمن ذلك yace yana cikin misali wa'annan abubuwa mas'alatul badi mas'alan wannan badi wannan babi ba an kulla ne an kawo su ne don a nuna maka shakka baya kore shi ina ba na kana cikin sallah ko kana cikin masallaci ba kana tare da alwalanka ba duk shakka da zai zo maka shi alwalanka ta warware kuma ta warware ta alwala tana tabbas wannan alwala ta warware wani wani ne zai kore wani mun gane ko Allah ya warda cikin hadisi wahiya yace shine anna man yaqala saharata. duk wanda ya sakankance da sarki wa shakka fil hadathi sa'an ne ya shakka cikin cewa alwala ta warware hukuma duka qadihi sai a yi hukunci da ala saharata, sai a yi hukunci cewa sarki shi kenan don shine yake wala farka bainahu fi hadha shakk fi nafsi salati wa usulihi kharij salati hada mazhabuna yace babu bambanci tsakanin wannan shakka da kake yi kana cikin sallah ne kai ko bayan ka yi da sallah ne kake shakka alwala ka ta warware yace duk alwalan na nan wa hada mazhabuna yace mazhabin shafi'iyya kenan wa jama'ir min as-salafi wal قال أصحابنا يتي ما لم شافية بكتي ولا فرق في شكه يتي باب ومن a cikin شك الداتا بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الهدف وعدمه أو يترجى أحدهما ويغلب في ظنه فلا وقوع عليه في كل حال yake wannan shakka taka ta yi kasa da yake ko ta yi da yake ko ta fi yake na matukan shakka ce ba ta san yake ne ba alwalarka mun gane ko amma illa ta yabbana hadar wa shakka fi taharati فإنه يلزم الوضوء بإجماع المسلمين انتهى قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبل صلاه احدكم الا ما يقبل صلاه يوم اذا احدث in ya yi sani alwalar ta warware ya fi fata iska ko ya abin da ya warware alwalar hatta ya tawarza har sai ya zai da alwala قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن صحيح قال وفي الباب ولا حديث غريب حسن صحيح يا على الروح

وعلي الفرق لعلي الفرق وعائشة لعائشة وقت أخار وقت مسؤول وعلي سعيد وأن محمد بن الفرق يروي حديث ومن بعد قال عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول العلماء Gracias. misali da ne zai yi wani ba da ta kaza an kaza da kaza da, kaza a shekara alhamman da ba su koyi ya yi kokari za mu kawo misali a wannan fa yau sai dangane da wannan yake wasu ibadi an aflanin zaini wa alibin falmi wa aishata wa ibn abbas wa ibn mas'ud wa abi sa'id sai yake ne wa amma ومن أما حديث عبد الله بن زيد فأخرجه الشيخان وغيرهما yace hadisin na farko da aka yafto yace ya amsa da Imam Bukhari da Muslim wa amma hadith Ali ibn Khalq fa akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi yace hadisi kuma ga wanda suka fitar shi wa amma Ahmad Ahmad البزار الطبراني في الكبير المعجم الكبير إمام الطبراني هنا ثلاث معاجم المعجم الصغير المعجم الكبير المعجم الأوسط إذا أنت أخرج الطبراني في الصغير في المعجم الصغير أخرجه الطبراني في الكبير في معجم الكبير أخرجه الطبراني في الأوسط معناه في الأوسط قال الميسمي رجال أحمد رجال صحيح واما حديث ابن عباس فاخرجه البزار والبيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه في صلاته أنه أحدث ولم يثبت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته حتى يفتح مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يثبت فإذا وجد أحدكم ذلك فلا ينصرف حتى يسمع ذلك بأذنه أو يجد ريح ذلك بأنفه قال الحيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح انتهى واما حديث ابي سعيد فاخرجه ابو يعلى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان ياتي احدكم في صلاته فيمد شعره من دونه فيرى انه قد احدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ورواه ابن ماجه باتصال وفي علي بن زيد واختلف في تلك جانبه كذا في مجمع الزواج mun gane ku duk nasoshin da manzon Allah ya rasa ka'idojin da manzon Allah ya rubuta shari'ar da manzon Allah ya rubuta shine yaqini baya kushewa da shakka duk sa'an da kai alwala ba za ka wani wala ba za ka wani ba sai ka samu tabbas cewa kai tsari ka tsira da iska kai abin da ke warware alwala amma shakka manzon Allah ya ba ta warware saboda an ce manzo Allah ya kana kai kana sallah shi zai zai buda maka sai ka kamar iska kana sallah sai zai kama gashi da sai ka kamar yadda ce duk kada ka saurare sai ka ji ɗayan ma'ana ɗayan shi ko ka ji sauki ya fi ko ka ji na ma ka san alwala وقال ابن المبارك إذا خرج من قبول المرأة أريه وجب عليها الوضوء ابن مبارك يقول ان اسكا تفتو افرج جمتي يجي واجب لا كف الولاء وهو قول الشافعي واسحاق وقال اصحاب ابي حنيفه خروج الريح من القول لا يوجب الوضوء امام ابو حنيفه يقول ان اسكا تفتو دجا daga gaban mace ko يجي ƙasa kai namiji وما wai ba zai قال القاري في المرقات توجيه قول الحنفية أنه نادر فلا يشمله النفس كذا قيل yace abin da yasa imam Abu Hanifa ya faɗa yake nadiri ne wannan shi yasa ka ji da ake faɗa ko ina wannan ya ba cewa ya samu al'ada yake wannan nadiri ne kaɗan ne yake faruwa yasa al-hukmu lil ghalib mun gane ko nadiri yana karkashin ba haka ne yake wannan najiri ne samu shi yasa san tukar da ake na hukuncin wannan aladar ba zai shafi wannan ba wa sahihu wanda aka wanda aka saba to hujjar mani al-mutar yadda aka saba yadda fitan mani zai fita da jin daɗi amma dan an yi mai mutum duka ya yi duka ko ko rashin lafiya ka mani ya gani ya kan zama haka ba dan mani maniyin da aka saba ya da aka sani tukurwa ke ko shi ne ya tattafa yana tukurwa ne ko shi ne yake da jin dadi shi ne yake wajen fita wannan ba sai ka ce amma rashin lafiya kama shi mani ya fulani ya fito haka sai to wannan ba ku أما الرأي والاحتياط من أمور الدين من قرر من شك إلى اليقين إن لي يبدو زي وقته والصحيح ما قال ابن همام من أن الريح الخارج من الفكر اختلال الباري فلا يكون كالريح الخارج من قراءة المسجد yace wani wani babban malami cikin manya-manyan malaman ahnaf yace iskar da ake cewa ta fito daga ne yake yace a kashin gaskiya ba iska ba ce wahani ne kawai shi kake kamar iska amma ba ta shi yasa wannan baya sa ka sai ka وقال بعض العلماء الحنفية في شرحه لشرح الوقاية اتفق أصحابنا على أن الريح الخارجة من الجمر ناقصة واختلفوا في الخارجة من الذكر وقف وحول المرأة يا سيدي ما لم ijma'i cewa duk iskar da ta fito ta amma fi sabani in ka da tattu ta alzakari ko ta farjin mace ba wani ka ce za ka warware alwala wani ka ce ba za ka warware alwala ba farawar kuduriyu an muhammad annahu yujibu alwudu'a eh aka karbo daga muhammad ibn al-hasan yace in ka da tattu ko daga dubura ce ko zakari na miji ko kuwa farjin mace za ta warware alwala wa bihi akaza ba'd al-mashayikh wa qala abu al-hasan abu al-hasan yace la wudu'a fihi ma yace ba za a sake alwala ba dan an ji iska ta ko farjin mace ko ba na namiji illa an ta kuna mar'atu to sai kawo rubutun haka ko mufati sai ce sai ta da larura ce ta ta da da kudan da da ba a to shine wanda yake da hukunci shi kuma wannan sai suka rarraba su ce in wannan iska ta fito sai a kaza yana da tsoyi da ke nuna cewa ga inda duk matsala ba a cikin da abin kai kake ganin ma me ya kai suka ce na wannan wallahi sai suka bata lokacin su da rayuwarsu da alkalamin su a zauna dare ana rubutu ana bincike har gari yawa yi amma sai ka zo ka tashi ai ai wannan ana ai hanafiya ne ai kuma ai ba eh? eh, ba ba su eh ba ba ta mu akwai lada ko eh. sun samu lada ko ga kuma zo na karantawa Eh. Eh. ina zo ne kuma da me kake nufi da ya shafi mata me kake nufi da ya shafi mata bayan ya yi alwala me kake nufi da ya shafi mata eh. malaman shafi'iyya in kanta bi cikin kai da cikin mace ka yi ne bi ko ka yi ne bi daɗi ba da ta warwa mun gane ko wani malamai suka ce babu alaka tsakanin jikin ka tafi jikin mace ko ka ji daɗi ko ka ji daɗi ba abin da ke warware ke warware alwala to a kai ne jin daɗi ko kai ne jin daɗi ba menene to ya za ku da malikiya da karrabi in kasadan lazzata aw wajada aw lazzata aw wajada sai suka ce ai matsalar in aka baje ta aka ɗauko ta ɗaya ɗaya ɗaya ana haɗa ta za ta fito sai muka ce abubuwan da ke wani alwala sun a hadafun wa a koma can ko ana tafiya ɗaya bayan ɗaya abubuwan da ke warware alwala sun sun kasu da fitsari suna fitowa alwala ta wa asbabun da kuma asbabu menene asbabu da sababin da ke bayuwa ne zuwa warware alwala a ce ba sababin kansa ke warware alwala ba ba ka saba da ba to yana cikin asbabu shine ne wai in mutum ya tafi mace ji daɗi akwai ihtimali ya san da mutum ce ba ka ga alwala ta warware ya in bai san da mutum ba fa

hadasin ne ko sababi ba haka ba aiki hmm. eh, wai ke na ra'a yi sai da ake zuba a wuce kana kwanci gaban manzo Allah yana sallah in zai yi sujjada sai ya taba jikin da yadda ja kafarta in ya daga kuma sai ta ne wai manzo Allah ya taba jikin matar sai yana cikin sallah ba.

sai in ya bayu ga fitowar wani babu alaka tsakanin tasar cikin matuka ji daɗi da warwar tasara inda ma suna cewa jin daɗin yana sababar da fitar da mai mai ke wani wani arza mazi ko jin daɗi in kai ya ne cewa ba abin da fi ba alala da na nan ko shi ne zai yi da yi daɗi ba haka ba ne ka ka kai ko to babu ma ja'a fil wudu'i min an-nawm yace babin abin da yazo cikin menene hukuncin alwala in mutum yayi bacci za mu gani bacci shi da kansa ke warware alwala ko ko a'a shi ne na warware wannan alwala ba haka bane قال حدثنا إسماعيل بن موسى الكوفي وهناد ومحمد بن عبيد المهاربي المعنى واحد قالوا حدثنا عبد السلام بن حرب الفلاني عن أبي خالد الدلالاني الداناني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غص أو نفخ ثم قام يصلي فقلت يا رسول الله إنك قد نمت قال إن الوضوء لا يجب إلا على من لا منفتح فإنه إذا ارتجع استرقت مقاتله yake ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an karbo da ba da shi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana jeje wa huwa sajid halin da yake wani yana sujada hatta farqa aw nafaqa har sai da ya mai shari gadda aw nafaqa ana da shi mai shari mai shari ne yi tsanani zai zama kamar gurnani ko ala hadda kauli ya gadda ya kudu ya kutu ga zaitan bakari duk da ina ko liya kulani wal maru mai sabi bakari aya kulani wal musira shi wa zaɗi wa matsuna tun zurgun ka an yaɗi a kwari da ke wai ya kutu ga zaitan ya kutu auyanin ya kutu ga zaitan bakari duk da ina ko auyanin ya ke wai yana kurnanin gurnani sai ka ce bujimin sa da aka daure aka mace ya yi yi liya kula ne wai dan ya kashe ne wa laisa bi qatali ai ne sai yi me yasa yace aya kullu ya isa kashe ni wal mushriki wa zalimi takobin da ake kera shi daga mushriki shine abun madina wa masnunatun zurqun ka an ya ga abuwani da masu jajaye ka ce haƙoran fatalwa ce zai da sun nake kwana waye ne zai kashe eh, eh. Ah, yana yana mana wa shu'ara ya tabi umul gawa alam tara annahu fi kulli wajibin wa annahum yaquluna sai aka yi zai aka duba sai aka ce ne a lokacin magudanci jahiliya din ba abin da ba sa fada imrul su ba abin da baya fada na jarumtaka da isa da karan ba abin da baya yayi jarumtaka yi isa yake ba ka fahimi lam ma ra'ad darba dunana wa ayqana anna la da bi ba fa qultu lahu la tamti aynuka inna ma nuhawilu mulkan aw namutu wa nuqara yace ma abokin sa kawo mu tafi dariyan dariyan suna tafiya da abokin ya ga inda aka nufa da san za a je yaki ne sai fa da kuka sai na ce kada kai kuka inna ma nuhawilu mulkan ai za mu je neman mulki ne da ɗaukaka auna mutu ko mu mutu a cikin nema fa nu kutsara a karbi hanzari mu aji ba masu wata ba ne a karbi hanzari mu aji ba masu wata ba ma'ana kar ma'ana yana yana da yadda me yake nuna ana jani tashi saura karam mun gane ko yace wa yawma aqarru للأثار azara فيا fa ya قولها min فظن mutahammal fa بلهنها وشعب azara yastamina bi lahniha wa sha'min qawl كتنا وترانا ka tuna wata rana da na soke taguwa ta a bar ta aka yanyanka ya zama nama aka ci yan mata wannan ya yanka nama da jefa ma wannan da jefa ma wannan mana ya karamci ya fada da karamci ya fada da kaza ya fada ba a cikin shi da murya kai ce ba ya fadi kalmomi da ba su da ya ce wa an an wa an ha tumma wa an an wa an an tumma an an wa an wa an wa an ha ku fusail kullu marra a war amma duk wannan abin da murya kai ce zo ya yi yace walau annaha nafsun tamutu jami'a walakin naha nafsun jasaqatu anfusa wa mutilu qurhan damiyan ba'da sihhat fa ya na nakilu ma tahawwalna anfusa yace da ake jari mutuwa na zuwa ka dai gaba daya yace da abin yayi da amma kana da ƙarfi ka ɗauki wannan ka buge ka kana nan a abin lafiya ya kare kuciya ya kare ƙarfi ya kare kana da kallo ba abin za ka yi ke da walakin na hanafu ta ka su amfani ke sai dai rai yau ba ka da lafiya goyi ba ka da lafiya ƙarfin ka ya kare ƙarfin ka ya kare shi ke nan har a zo karshe yake abin da kai shi ne wa ma kiftu tafrih al-hayat kama ara da nasibu zira'i an aquma fa alba wanda yake mu je mu yaki mu je mu yi kaza don ki sami karrin mutarrin mukbilin mudbirin ma kadir kudi sahrin hatta husayru min ash yace don ki sana kai kawo yace yana kaza kaza don ki sana gudu kamar kura abin da kake gudu a sa zai yara na ta yana gudu wanda take yake amma bai taba jin ta kai cin rayuwa ba shi ne yake wa ma kitu tabrihal hayati kama ara tabiku dirai an kuma fa alba yake ga shi an waye gari yanzu ya bare kai na zaune ya tashi sa riga ma ya gagare rayuwa ke da ku haka ya yi kai ya yi dauki kabar ya yi yaki ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ba inda bai yi ba yace fa bi sulika kubla kasaratu wa mutu fa al hayy wa an zikra bayati bi musmai muwali idza ma baka min halka sarafat lahu bi shirki wa tahqiqi adam al awwal ba abinda bai fada ba amma ka ce zai ce ga imur ya kai na zaune yau ya tashi ya saka rigansa da kansa ya gagara ka ba haka dan adam zai yake ba shi ne mai waka mai yaban manzo Allah sallallahu alaihi yi wa kullu bi unza wa in zalat salaman yawman ala alamin hasba dan adam kenan kana da karfi za ka yi mune gobe sai ka zama cikin annabi kana da karfi za ka yi wata rana garan lafiya ya kare karfi ya kare kana tanno ana damawa magana ma sai ta gagare ka alama ce ta cewa duniyan nan babu tabbas babu abin da ke dawwama babu abin da yake jarantarta babu abin da yake dawwama ne sai Allah walau kana ka duniya da mu da wato ne la kana rasulun la yafiha ba haka ba da ba wani kabuwa ya aika ta kadda yake dan Allah yana roƙon addu'a to ban tabati suka sun yi masa yau sanadiyan ba suka ba daga satin gobe za a tsaye da gidan da suke ciki a biya ba Allah ka raba mu da baki Allah ka kare Allah ya yi masu Allah ya hore Allah ya kawo yadda za a yi waɗanda ruwa kuma ya mutu da aji. Allah ya ba su hakuri Allah mai da musu fiye da abin da suka rasa Allah ya yi mana talauci da fatara Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya abin da lafiya za ta bukata na ci da sha da rufin asiri Allah ya hore duk abin da zai jefa kafa cikin fitina Allah ya kiyaye ya hayyu ya qayyum bi rahmatika na اغفر لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين